kuma a wannan gidan talabijin mai albarka africa tv 3 kuma a wannan shirin namu muna fatan duk abin da za mu faɗa allah ya sa mu faɗi abin da yake daidai kuma ya ba mu ikon aiki da shi a zamanmu da ya gabata mun yi bayani akan wasu kurakurai da alhazai suke yi wajen jefa ana so mutum ya tabbatar cewa in ya yi jifa ɗin tsakuwa ɗin ya faɗa cikin rami idan bai faɗa cikin rami ba to mutum ba zai kirga hadda wannan ba tunda adadin da ake so a jefa guda a yi jifa da su guda bakwai ne tsakonkwani ne guda bakwai mutum ya tabbatar kowane tsakuwa ya shiga cikin rami idan bai shiga ciki ba to mutum ba zai kirga hadda wannan ba kuma abin da wasu mutane suke yi na jefan mutane ba daidai ba ne ba an mayar da mutane an sai mutane su ma shaidan ne akwai shaidan cikin mutane sai ka ga mutum yana jefan mutane a maimakon ya yi jefa cikin wannan ramin shi ma wannan ba daidai ba ne ka tabbatar cewa in ka yi jifa jifan ya fada cikin wannan rami shine za ka kirga cewa kana da ɗaya in ka sake yi ka ce kana da biyu kuma wajen yi din ana so ka yi kabbara ka ce bismillah allahu akbar sai ka yi jifa bismillah allahu akbar bismillah allahu akbar to wannan shine abin da ake so a yi to haka nan kuma yana daga cikin kurakuran da ake yi wasu ba sa cika adadi na tsakwankwanin da ake so a yi jifa da su ana so a yi jifa da guda bakwai ne ƙananu kuma ba manya ba a yi jifa da guda bakwai wasu ba sa sanya bakwai ɗin ya cika wasu in sun yi sau biyar sai su ce sun gaji ba haka ake yi ba ba daidai ba ne aiki ne na ibada kuma aiki ne da aka sanya masa adadi duk abin da aka sanya masa adadi cika adadinsa shine alkhairi to saboda haka wasu ba sa cika adadin jifa ɗin da ake yi sannan kuma wasu sukan yi ƙari ma akan guda bakwai da ake bukata wani sai ya ce ai shaidan ne shi ya raba ni da matata ai shaidan ne shi ya raba ni da 'ya'yana ai shaidan ne shi ya sa na bar wajen aiki ai shaidan ne shi ya sa wato na kamu da kaza da kaza da kaza saboda haka zan zefe shi da ainihin abin da ya fi ashirin alhali kuma bakwai ake bukata kai abin da ake bukatan bakwai ka je ka yi ashirin sauran kuma to ina ganin idan allah dai bai baka sa'a ba sai su koma zuwa gare ka muna fatan kuma allah ya datar da mu iya guda bakwai ake yi ba fiye da bakwai ba sannan kuma yana daga cikin kurakuran wasu suna ganin cewa yana da kyau ma a yi na nafila bayan an zo an yi jifa na asali sai a dawo a yi na nafila sai ka ga mutum zai je wajen zifa sau bakwai a rana ya je ya yi jifa sai ai shaidan ne masharransin nan ne ya je ya ƙara yi ya je kuma ya ƙara yi wannan ba haka ake yi ba jifan da ake yana da adadi kuma ana yin sa ne cikin kwanaki na farko yadda bayani ya gabata a ranar idi za a yi ainihin jamratul aqaba babban za a je a jefi babban inda rami yake babba za a je za a jefi wajen sau bakwai wato tsakonkwani guda bakwai sannan kuma washe garinsa ranar goma sha ɗaya ga wata kenan za a je a yi jifan na guraren nan guda uku a zefi bakwai a nan a sake zifan bakwai a san a sake zifan bakwai a san to sannan kuma ranar goma sha biyu za a yi haka to daga ranar goma sha biyu idan mutum ya ga dama sai ya koma makka da zama ya bar mina idan kuma mutum ya ga dama ya sake kwana zuwa kwana na goma sha uku ya sake yin zifan kafin ya bar ainihin mina to amma wasu suka yin zifa kafin ma lokacin zifa ɗin ya yi abin mamaki idan an zo kwanan mina kafin ma a je arfa wasu sukan fara jifansu daga wannan lokacin ba daidai ba ne ba jifa ba a yi sai lokacin sa yayi sannan kuma wasu suna yin jifa a cikin ayyamu tashrik wato ranar goma sha ɗaya da goma sha biyu da goma sha uku kafin lokacin azahar wanda yin haka ba daidai ba ne annabi sallallahu alaihi wasallama abin da ya koyar da mu shine mu yi jifan daidai lokacin azahar ko kuma bayan lokacin azahar har ma malamai suka ce ya halatta in baka samu dama ba ka je ka yi da daddare to saboda haka menene na yin gaggawa na zuwa jifa kafin lokacin azahar a ranakun nan da muka ambata wato ranar goma sha ɗaya da goma sha biyu da goma sha uku ga watan zulhaj saboda haka ba daidai ba ne a yi jifa a bisa wannan yanayin kafin lokacinsa ya yi sannan kuma yana daga cikin abubuwan da mutane suke yi akan wakilta juna wajen jifa ga mutum yana da ƙarfi yana da lafiya amma kuma ba zai zo ya yi jifa da kansa ba sai ya ce to wane in ka je ka yi min jifa shi ma wannan ba daidai ba ne ba iya masu uzuri ne aka ba su dama su je wato aka ba su dama su wakilta wani wajen jifa saboda haka idan mace misali tana tana da ainihin rashin lafiya ko kuma namiji ne yana da rashin lafiya ko kuma tsoho ne ba zai iya shiga cikin jama'a cikin cinkoso ba irin waɗannan an ba su dama su wakilta wani ya yi musu jefa. shi kuma wanda za su wakilta ɗin zai yi nasa ya yi nasu lokacin da zai yi nasa zai yi niyyar nasa ne sannan kuma lokacin da zai yi nasu sai ya sai ya allah zan yi jifa ne a maimakon wane ne to irin waɗannan su ne aka ba su dama su wakilta wani amma kana da ƙarfinka kana da lafiyanka lafiyanka kalau ka ce kuma za ka wakilta wani wannan ba daidai ba ne hakanan kuma waɗanda suke da rauni suke da lalura kuma ba sa wakilta wasu shi ma wannan kuskure ne kana da lalura allah bai ɗora maka sai ka je jifa ɗin nan ba in kana da lalura ka zauna a gida ka wakilta wani rashin wakilta wani alhali kana da lalura shi ma wannan kuskure ne saboda la yukallifu Allahu nafsan illa wusa'aha Allah baya dora wa mutane abin da yafi karfin su Allah subhanahu wata'ala kuma yana cewa yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra Allah yana son ku da sauki Allah yana so ku yi abubuwan da yake muku sauki baya so ya takura muku baya so ya matsa muku to saboda haka kada mutum ya matsa wa kansa sai lallai sai ya yi alhali ba shi da ikon yi sannan kuma yana daga cikin kurakurai da ake yi wajen jifa ɗin wasu sukan bar yin addu'a tsakanin guri na farko da na biyu hakanan kuma tsakanin guri na biyu da na uku wanda sunar annabi sallallahu alaihi wasallama ta nuna cewa idan mutum ya yi jifa a ƙaramin wajen to sai ya ba wa wajen bayansa ya fuskanci makka ya yi addu'o'i sannan ya yi gaba ya ƙara yin jifa a guri na biyu in ya yi jifa a guri na biyu sannan ya ƙara gaba kaɗan ya yi addu'o'insa kafin ya je ya yi jifa a guri na uku to amma galibin mutane abinda suke in suka yi jifa a guri na biyu to ba za su tsaya su yi addu'a kafin su je ainihin in suka yi a guri na farko ba za su tsaya su yi addu'a kafin su je guri na biyu ba to wanda wannan kuskure ne hakanan kuma wasu idan an zo jifa ɗin sai su ɗibi abin da za su yi jifa da shi su yi jifan lokaci guda wanda wannan shi ma kuskure ne babba tunda an sai guda bakwai ne guda bakwai ake yi to guda bakwai ɗin kowanne sai ka yi masa nasa kabbara ɗin ka sai bismillah allahu akbar bismillah allahu akbar bismillah allahu akbar ka yi jifa ɗin ba wai ka tara guda bakwai ɗin a hannunka ka jefa a lokaci guda ba wasu malamai suka ce to idan mutum ya yi haka ya yi sau ɗaya kenan ko da guda bakwai ne a hannunka in ka yi jifa da su lokaci guda ka yi guda ɗaya ne saura maka guda shida sai ka nemi guda shida ɗin kuma ka yi jifa da su to saboda haka ana fatan za a kula da ainihin wannan to bayan an yi jifa a wannan ranar aiki na biyu a ranar idi kenan za a yi hadaya hadaya ɗin nan kuma ya wajaba ne ga ainihin wanda yake tamattu'i ko kuma ƙirani tamattu'i shine mutum ya yi niyyar aikin haji a farko mutum zai yi niyyar aikin umara ya gabatar da aikin umaransa cikakke sannan kuma zai dawo ya yi niyyar aikin haji sannan kuma ya gabatar da aikin hajinsa idan mutum ya yi irin wannan to sai ya yi abin yanka saboda ya haɗa aiki biyu ne a lokaci guda a tafiya ɗaya sannan kuma kirani shine mutum ya gwama aikin haji da umra a lokaci guda ya yi niyyar aikin haji ya yi niyyar aikin umra a lokaci guda sannan kuma ya haɗa su ɗawafin haji shine ɗawafin umra sa'ayin haji shine sa'ayin umra wanda malamai suna cewa tsakanin sama da kirani babu wani babu wani bambanci shi ma mai irin wannan niyyar wanda ya hada aikin haji da umara a lokaci guda shi ma dole ne sai ya yi hadaya hadaya din nan kuma abin da ake bukata shine mutum ya sayi rago ko kuma abin yanka ya yanka wato a yanka masa a maka ko kuma ya yanka da kansa duk wanda ya sawaka shi ake so sannan kuma za a rabawa ainihin miskinai amma abin da ke faruwa shine wasu alhazai din ba sa so su cire daga ainihin kuɗinsu su su yi yanka sai su koma su yi azumi a maimakon yanka wanda azumi din Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tu wanda bai sami kuɗin da zai yanka da shi ba ko kuma bai sami abin yanka din ba an nema an nema an rasa ba a samu an siya ba to irin waɗannan su ne aka ba su dama su yi azumi uku suna cikin aikin haji sannan kuma su yi ainihin azumi bakwai in sun dawo gida to kada a yi wa allah dabara saboda wasu suna yi wa allah dabara ne ba za su yi yanka ɗin ba sai su ce ai su sun karar da ainihin guziransu saboda haka ba za su yi yanka ba za su yi azumi wanda yin haka wato dabarun da duk mutum ya yi allah subhanahu wa ta'ala yana gani Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inna Allah la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama shi Allah babu abin da yake shige masa duhu cikin abubuwan da suke wato ƙasa ko kuma abubuwan da suke cikin sama saboda haka idan kayi da nufin cewa zaka yi wa Allah wayo Allah yana nan yana ganin ka idan ka karar da ka wajen siyan tsaraba to shi ma nan Allah yana nan yana kallon ka idan ka sayi abin yanka wanda ba shi ake so ba bai kai shekarun da ake so ba shi ma nan Allah yana nan yana kallon ka in ka sayi wanda yake da aibu shi ma Allah yana nan yana kallon ka saboda kana son sauki ka sayi wanda yake da aibu wanda yake da karaya misali to shi ma nan Allah yana nan yana kallon ka kuma a bisa haka yake ba da sakamako in ka yi da kyau ka ga mai kyau in kuma ka yi mummuna Allah ba zai wato zai saka maka ne da ainihin wannan mummuna ɗin kuma muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya karbi ayyukanmu na ibada ya gyara mana ayyukanmu ya sanya ayyukanmu na haji wato aiki ne karɓaɓɓe sannan kuma ya saka mana da aljanna ya saka wa ainihin waɗanda suka ɗau nauyin wannan shirin da ainihin aljanna hadha fa subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa